Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Laraba 27 ga watan Disamban shekarar 2017 a kan mitoci 17 da sittin A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gubal muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin abubuwa da mutane ke hasashen gani a cikin sabuwar shekara mai shigowa ta shekarar dubu biyu da goma sha 2018 inda muke da rahotanni akan haka daga Najeriya da kuma Ghana. Haka kuma muna da maimaicin shiri ciki da gaskiya. wanda ibrahim alfa ahmad zai gabatar akwai kuma wato sharhin jaridun kamaru da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya talata al'ummar kasar liberia saka da ƙuri'ar zaɓen raba gardama ta zaɓen shugaban ƙasar da ke yammacin afirka fitaccen tsohon dan wasan ƙwallon kafa george waya da mataimakin shugaban ƙasa joseph boakai su ne ke fafatawa a zaben da mai gurbin shugaban kasa ellen johnson sirleaf wadda ke shirin sauka daga mulki bayan kammala wa'adi na biyu wa'adin da kundin tsarin mulkin liberia ya bata dama bokai da waya su ne suka samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da aka yi ranar goma ga watan oktoba inda waya ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa shi kuma bokai ya zo na biyu da kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un kasancewar baki ɗayansu ba wanda ya samu ƙuri'un masu rinjaye hakan ya sa aka gudanar da zaben raba gardama amma ƙalubalantar zaben da aka yi a kotu shine ya ka tsaiko ga zaben da aka shirya yi tun farkon ranar bakwai ga watan nuwamba. abokiyar takarar waya ita ce joel howard taylor wata 'yar majalisar dattijai ta liberia kuma tsohuwar matar tsohon shugaban 'yan tawaye kuma shugaban ƙasa charles taylor mutumin da ya rura wutar yakin basasa a shekarar 1989 wanda yanzu haka ke gidan yara a birtaniya bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru hamsin kan rawar da ya taka a kisan ƙare dangi da aka yi a saliyo Ƙungiyoyi arba'in na 'yan awarin ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya a wata mai zuwa a birnin Sochi ba. Suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'Yan awarin dai sun ce Rasha na son ta yi watsi da buƙatarsu ta neman shugaban Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga mulki. suka ce kamata ya yi mai shiga tsakani ya zama adali kuma mai gaskiya a matsayin rasha na babban kauran siriya ba ta da su rasha ta shirya zaman tattaunawar ranar 29 ga watan janairu a birnin sochi da ke gabar tekun bashar aswad gwamnatin siriya ta ce za ta halarci taron ita ma kasar turkiya wadda ke goyon bayan 'yan awarin ta ce za ta je taron amma ta ce bai kamata ba a gayyaci kungiyoyin kurdawa yunkurin sasantawar da majalisar ɗinkin duniya ta shayi a geneva haɗe da wasu tattaunawa daban na ƙasashen rasha da turkiya da iran ba su yi tasiri ba wajen kawo ƙarshen yakin ba basasan shekaru shida na ƙasar siriya ƙasar masar ta kashe 'yan ta'adda goma sha biyar da suka kai mummunan hari akan wani shingen sojoji da ke zirin sana'a shekarar 2013 kisan da aka yi yin a jiya talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu da ke a arewacin birnin alkahira wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka taɓa yi a masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi shida da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar ta biyar. baki ɗaya mutanen goma sha biyar an kashe su ne ta hanyar rataya shugaban masar abdul fatah el ya umarci sojoji da su wato su tashi tsaye don murƙushe 'yan ƙungiyar isis biyu bayan mummunan harin da ya yi sanadiyar rayukan mutane sama da 300 da aka kai a wani masallacin yankin sana a watan da ya gabata ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar canada ta ce za ta kori jakadan ƙasar venezuela da ke ƙasar ta a matakin mayar da martani makamancin wanda venezuela ta yi wa jakadan canada din ministan harkokin wajen kasar canada christia freeland ita ce ta fitar da wata sanarwa a ranar litinin tana bayyana cewa wilma umar barrientos fernandez kenan wanda shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya janye da kasar kar ya kara dawowa canada haka kuma freeland ta sallami wani mataimakin jakadan venezuela daga kasar ta wannan fada da ya shafi ma'aikatan diplomasiya ya fara ne tun ranar asabar lokacin da venezuela ta ayyana jakadan canada craig kowalik a matsayin mutumin da ba a sun sa a cikin kasar an kori kowalik ne bayan da mutumin da ke shugabantar hukumar tsare-tsaren mulkin venezuela wato delcy rodriguez ya zarge shi da katsalandan a harkokin siyasan kasar da kuma yin wasu rubuce-rubucen batanci a kan venezuela a kan dandalin twitter labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da shekarar 2017 take karewa mutane sun bayyana wato abin da suke son su ga an samu a sabuwar shekarar da za a shiga kazalika kuma suka nuna yadda suka ga wannan shekarar da ita kuma take karewa da farko ga baban jibrin jibril daga birnin ikon najeriya shekara ta 2017 mai karewa shekara ce da ta zo wa 'yan najeriya a wani yanayi da a da suka yi fatan samun gagarumin canji to sai dai canjin da suka samu har yanzu za a iya cewa ya tsaya ne ta bangaren tsaro to sai dai kuma har yanzu 'yan najeriya da dama na fatan ganin an samu ci gaba ta bangaren tsadar rayuwa ta yarda talaka zai samu abin sakawa a bakin salati duk da cewa dai an samu nasara wajen haɓaka a harkokin noma kamar da gwamnati mai ci ta a niyar yi to ko menene ra'ayin 'yan najeriya game da shekarar da muke ciki mai karewa ta 2017 da kuma fatansu da eh, shekara ta 2018 mai kamawa ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya da na zanta da su a birnin lagos abin da zan ce wajen bangaren tsaro dai ga wannan gwamnati gaskiya mun samu ci gaba 100 bisa 100 sai dai mu ci allah san barka bangaren kuma aiki aikin gona shi ma an samu ci gaba tunda mutane sun koyi darasi an shiga gona sosai an tallafa mutane ba su rance sun kuma koma sun yi noma. Shekara da sha 2017 gashi muna ban kwana da ita sai dai dole ne kuma za mu waiwaya mu ga abubuwan da suka faru a wannan lokaci da na ci gaba da kuma na rashin ci gaba ko kuma na jin daɗi da wanda ba na jin daɗi ba domin na farko an samu shekaran a cikin yanayi na kuncin rayuwa rayuwa ga duk wani talaka wanda yake najeriya sai alƙawura da su 'yan siyasan suke taima al'umma zami kaza zami kaza a ƙara hakuri, a ƙara hakuri kullum zancen su kenan so kuma gashi shekara ta tana kusan gab da ƙarewa za a kuma shiga kuma shekara ta 2018 ko menene fatan sauran 'yan najeriya a shekara ta 2018 ga dai alhaji musa jika na ƙungiyar amnesty support to idan aka shiga shekara ta 2018 muna fatan a samu canji mai ma'ana canjin da zai taimaki al'umma kuma al'umma su samu sauƙi rayuwa da kuma walwala yanzu dai a yanda shekara ta da 2018 ke gab da kamawa fatan 'yan najeriya gaba ɗaya shine na ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasar tattalin arziki babin ya jibrin murya amurka daga lagos to madalla a gaida baban gida jibrin shi ma wakilinmu na accra redwan abbas ya iko mana da irin wannan rahoton inda ya fara tuntubar sheikh usman bari tsohon jami'in diplomasiyan tsohuwar kungiyar tarayyar afirka ta oau kuma mai sharhi ne akan harkokin siyasa da tsaro a nahiyar afirka shi kuma ya bayyana yadda ya ga shekara mai karewa da kuma abin da yake so ya gani a sabuwar shekara abin da ya fi daga hankali sosai shine barazana waɗansu gwamnatocin afirka musamman suka fuskanta cewa an fita mugabe a zimbabwe sannan kuma ana ta barazana a togo da kuma dan eh, burkina faso da kuma zaɓe da an kai daga liberia da sauransu ga waɗannan ababen nan duka a siyasance sai in ce jihar afirka dai ta waɗannan barazanan kuma allah ya sa ta tara ta gama lafiya wanda aka yi zaɓe an yi zaɓe wanda kuma aka sake gwamnatoci an sake gwamnatocin su abin da nake so da yawa ta gani ya faru an samu aiki gwargwado a waɗannan matasa su ma sun samu abin yi domin kuwa in dai matasan nan ba su samu abin yi ba Watan talauci zai katutu, jahilci zai ƙara ci gaba, saboda haka miyagun halaye kuma zai ƙara yaduwa kenan. Ra'ayi dai an ce riga ce kowa da irin tasa, ko yaya kuma sauran jama'a ke dubin lamarin, bari mu ji daga gare su. Wallahi tillahi babu abin da wanda ya burge ni a cikin wannan lamari wanda ya kai ga zama lafiya. ƙasa na zamne lafiya mutane suna zamne lafiya gehen mu duk ana ta shashe hankali amma mu muna lahiyar mu lau to wannan abu shine nike fatan ubangiji allah ya sa sabuwar shekara mai kamawa lamarin ya daure hakan ga ko kuma ya hakan ga. Nan sun da sun kam ko su awa da suka yi nuna alamu inda suka yi suka aiwatar kamar suka faɗa kamar suka yi lancin to ina jin mutane da su yi matuƙar farin ciki da su shine kamar health insurance wanda ni kaina na je asibiti na ga an duba ni an ban magunguna masu yawa kuma ba tare da koko kamar yadda su suka yi alkawarin aka tafiyar da shi an samu improvement kwarai a health insurance sabon shekaran allah ya sa muka eh, shiga ya kasance kudin mai su yi kokari su duba wannan wuri saboda in kudin mai ya tashi kusan kowane haraka da ake yi shi affecting dinsa. Hajiya Adija Larabo, Usman Nokusha rubutu matar babban limamin kasar Ghana da aka fi sani da suna Mana Amarya tana yi wa al'umma ga baki ɗaya fatan alhairi a sabuwar shekara. Allah mai mai damuna Allah sa mu ga wani shekara haka muna gode ma shugabannin mun gode musu Allah ya saka musu Allah ya maimaita muna tun kafin wani shekara kuma mu samu abin da ya fi wanga domin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana To a gaida Redwan Muktar Abbas kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan shakka babu yara manyan gobe waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha hudu na dare a nan washington kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum har yanzu dai Tunanin 'yan damfarar nan da suke kare cewa su aljannu ne ba su daina bin jama'a da zimmar cutarsu ba. To sai dai kuma da yake yanzu kai yana ƙara wayewa, mutane da yawa sukan juya akalar wannan yaudara, su yi ta yaudarar mayaudaran a kan waya, suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyinsu. Kamar wanda za mu sanya muku a yau, inda aka so cutar wani mai suna muntari mai taya a funtuwa. a gyara zama a jizancen aljanin ƙarya mai ikirarin cewa yana zawuyar Shehu Jibrima a garin Unguru, wato yana karya da sunan wani babban malami mai daraja domin ya yi cuta. Alaikum salam dana. ba kai na raka a biyu. To. Fatiha kafa guda kulhu Allah kafa uku. To. da ka kammala sai kai kwanciya ka ka nemi yardar Allah da amincin Allah ka ji ko? To alhamdulillah alhamdulillah. Kiran kuma ya kasance dukiyan tana gare ka sai ka kira sai a maka bayanin yadda zaka ka wannan turare. To. Allah ƙara maka imani. Amin na su amin. Allah ƙara maka lafiya. To masha Allah. Sa wange lafiya. Amin mala. Salamun ai a riƙe amana a riƙe sirri kaji ko? Babu lahi insha Allah. Salamun ala min rabi rahim salamun alamun sai wa harun ka danga biyu a sannu duk abin ka na ka yi a na cikin nutsuwa. Wannan gaskiya ne. Wasa sa nutsuwa kada a sa gaggawa domin gaggawa aikin shi dan bi sannan da Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. To sa wange lafiya. Gobe da sai kare nan kuku da sai an dusa ne an kira ka. Misali in bakwai ka kira daidai ne in bakwai da rabi ka kira daidai ne in tara ka kira lokacin da ba za ka saba mana alkawali ba malam ka saurare ni kaman kaman karfe bakwai kaman karfe bakwai zuwa bakwai da rabi a wannan lokacin ka saka abin in za ka saka abin magana fa ka saka mai inganci saboda kai fa Allah ya maka daraja Kada ka ƙara sa katin ƙaramin kati, kaji ko? Yawa, na ja maka kuɗi. Na ja maka ko yanzu na nemi ban katin ne ba kan. na maka afuwa da alfarma ko? Masha Allah, to na gode. Allah ya maka albarka. Amin zan zan nemi katin insha Allah in sakamakon ƙarfe bakwai zuwa bakwai. Yanzu ba ne mu bari mu bashi takwas kawai, ka nutsu. Takwas. Eh, a bakka ka samu dama ka sa abun magana ƙarfe takwas ya yi maka? Ya mani malam. Allah maka albarka. Masha Allah. Na sa a gama lafiya. Kana da wani tambayan ko babu? Eh, to tambayar da yake na fara ta kace a wannan dama inda zan sautu a sau turaren ne kace a sa ta gobe sai sa ta gobe yawa da inda da inda zan sau turaren da inda zan kai abin ga bi a sanu dana eh. daga Allah babu wani sai manzansa ko eh. ilahi allazi la ilaha illa daga Allah babu wani sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi a sannu ka rabauta duniya ka da lahira ka arziki yi. Allah ganin wani abu a hannun wani mahaluki a doron duniya abokin halitta ka kai sha'awa ba sai dai a gani a gurin ka ai sha'awa amma ka imani da Allah da Muhammadu Rasulullahi ka imani da Alƙur'ani mai girma ka ji ko gaskiya ne ka ce bi allazi la ilaha illa huwa na rantse da alqur'ani mai girma baba na imani ai ba duk wanda duk musulmi ya imani da Allah da ranar lahira shine nace ka ce ba ba billahi alladhi assalamu alaikum wa alaikum salam galadima ne to a ah, Allah ko Allah shi ka ta malam eh sako da daga fada wannan guri yanda aka rika kala kare buda kuma akwatin nan to kan kare buda ko eh kala buda sai da umannin mu kuma dana sai mun saukar da wannan amana to eh, daga fada daga fada abun nan da mun ci suna abun nan abun ganna ku Allah shi ka ta mala Hello? Kai nake saurare. da wallahi ni tazu. Zawiya da guru. Allah ya haka da kai? To eh? Sai karfe tara kace ko takwas, ko? Gobe ba? Eh, salam. Allah shiga ta malam. Na'am. barkar asuba barka da kwana tashi lafiya lafiya lau yana alhamdulillah ya aiki kowa lafiya lau da iya masha Allah wani ce na ga karfe ta ta yi ce saboda ne wani kira ka ka kyauta alkawari ko mun tambaya ne gaskiya ne eh fada na maka addu'a ta alkhairi masha Allah alhamdulillah na gode fada na maka addu'a ta ka danka gama lafiya tumara na gode Allah eh, ka ta an samu an tana da abin wannan turare eh kwarai da na eh za ta rage shi na wanne aka tana daga ciki wanne ka ɗauka daga ciki wannan kaso uku da sarki ya ma na tsakiya na ɗauka na dubu goma sha takwas zan sauwa na na ka ce akwai na dubu sha biyu ɗari biyu akwai na dubu sha takwas ko eh na ashirin akwai na dubu ashirin da biyu eh haka ne na ɗauki na tsakiya bari na sauwa na dubu sha takwas ɗin na'am alhamdulillah to kana ji ko eh akwai wani yaro da ake cewa da shi bala to a wani gari da ake cewa garin wannan gabashin kusan ana cewa garin maiduguri to yaron yana sai da wannan turare to to ya za a yi turaren ya zo faɗin ka iya zuwa ko kuma aika wakili kana gida abin da ka zaɓa shi za a yi maka maiduguri eh kana iya zuwa ko kuma aika maka maka takarda ya fanso mana ka zo muka ci kayan da ku ta adam mu ci kasuwa da ku da masallatai ba ku gane domin ba mu cutar ga dan adam Tunani ba ta taɓa mai maiduguri ba gaskiya ba ma san hanyar ta ba gaskiya ai tambaya ka ne ba kai na baka zabi ba dana ko ba zabi baka ba nace ma kana iya zuwa ko kuma wai kama ga takarda ai abin da aka yi da da ka shawara ka ake eh amma amma kuma tun da taimaka ma za a ya kamata a duwa ne ga hanya mafi sauki tun da taimako na za a yi ai shi zan ce maka to wasu ta maga takarda din ka amince ai da amince ka ake so eh ai ka mun takarda maga takarda a jefan so da da amincewar ka eh to alhamdulillah haka muke bukata ai in ka ce za ka je yin ba da ma ka je ka tambaya ka shigo tunda kuma gurin yayi nisa kace to sai mu aika maza takarda sai ya fanso ma a duk dogoro kan tin software yayi nisa gaskiya ba wai nisa ba za a yi maka da kuɗi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa yana zuwa neman kuɗi ko ba barin ƙasa to neman dukiya ta ƙasa gaskiya ne ba yi ana yi sosai kuwa ko ba nisa maka ba ka nemi alhurma kawai ka ce amma kar ka ce ya maka nisa to a taimaka mani yawwa iya magana kenan da amincewarka a taimake ni yanzu ya za ka yi duke da zo gurin mu ta hanyar zaɓo ga wannan abin da kuke sanyawa ga abin magana kuna magana domin da haramun muke shi mai gabanci mu dauki dukiya amma za mu iya rubuta baƙaƙen mu je mu aje musu basu mara koren turare to eh wannan abin da kuke sanya kuna magana um, waya na a waya eh abin da kuke sanya ga wani ne shi MTN um, to nawa ne babban kamfanin nawa ne babban abin magana tashi akwai na ɗari bakwai da hamsin to sai na nawa kuma akwai na ɗari biyar to sai na nawa akwai na ɗari biyu nawa ɗari biyu ya haka ne akwai na naira ɗari a hannun dubu ɗari biyar akwai ko babu eh hannun dubu ɗari biyar akwai ko babu akwai na dubu ɗaya ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ɗari biyar akwai na ɗari bakwai da hamsin har gaskiya ne malam akwai nawa dubu ɗaya da ɗari biyar to ne nawa kati ɗaya sana akwai ɗari bakwai da hamsin eh, eh shi ne kuma sannan akwai na ɗari biyar akwai na ɗari biyu akwai na ɗari Allah shiga tun malam wannan gaskiya ne to to ka lissafa adadin na dubu sha takwas ɗin guda su kama manya manya wannan akwai akwai a garin kuwa manya manyan ko babu akwai su akwai su kwarai da gaske na dubu ɗaya ɗari biyar biyar akwai su to sai ka lissafa guda nawa su kama adadin na dubu sha takwas ɗin to to eh zan zan lissafa ko nawa ne sai a sau zan zan sau eh idan ka lissafa ka iya tura sako ko kuma ka iya ba eh ka iya rubuta ka hanya ka rubuta ta hanyar sako ko baka iya ba to adadin dubu sha takwas lissafa ka ji ka kira ni guda su kama to in mun ka gama da kai zan lissafa sai in ta yin saboda akwai shi nan kusa ba sai na yi nisa ba shi ne na ce maka ka lissafa ka kira ni guda su gaba ka kwaya ka za su kama sai ka kira ni ka sanar da ni yanzu ba za ku ma kama ban ji ba na dubu ɗaya ɗari biyar biyar guda goma sha biyar suka kama Zai da dubu sha takwas daidai eh. Babu kari babu rage. Babu kari babu rage in kalli sa na dubu ɗaya ɗari biyar za ka ga kati goma sha biyar. Dubu guda guda. Kaga dubu guda guda ko so goma a yan kalluwar dubu goma sha biyar kenan. Na'am. Ɗari biyar biyar so goma kaga dubu biyar kenan. Mm. Kaga dubu goma sha biyar kenan ko. To. To ga ɗari biyar biyar so biyu kaga dubu uku da ɗari biyar. Na'am. Kaga dubu goma sha takwas da ɗari biyar kenan. ɗari biyar biyar dubu ɗaya ɗari biyar biyar sau biyu kuma nawa dubu uku dubu uku eh yawa ga kuma dubu goma sha biyar Na. kaga dubu goma sha takwas kenan haka ne to kwaya nan sun ka kama kwaya goma sha biyar haka ka kama daidai eh to kana iya zuwa ka rubuta ka turo ko ba zan je in rubuta in turo to ina wannan guri ba bude shi ba a'a ai ka ce ga in bude sai da izinin ku to alhamdulillah to maza kin ka in bude ba ku bani izini ba ko idan ka tungudo ga wannan abun maganar eh. ka je ka zanna gudun akwatin ka saurari shi kar ka bar gudun kawai uwarka ka ce na yau ne uwarka zagayela shege dan iska matuci a zalimi dan fowar nayin ai zalunci zalunci ƙarya ne kuma ƙarshen wallahi sai ka te hannu sai ka te hannu shege macuci ba ka magana don ka. ba ka magana to Allah ya kyauta masu sauraro a kasance da mu domin jin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a mako mai zuwa. A huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru. za mu fara shirin jaridu namu ne da jaridan kamarun tribune an da ta rubuto mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamarun mr biya ya karbi bakuncin sababbin jakadun kasashe uku a sa da ke birnin kasar yawunde kamar na kasar italiya marco romiti da kuma na kasar birtaniya rowan james sai kuma na kungiyar haɗin kan turai hans peter skodek anda suka mika wa shugaban kasar wasiku na fara kama aikinsu a kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma A jaridan Cotidians, an ita ma ta nuna mana cewar hukumar shari'a ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana sako wakilin sashen Hausa na gidan radiyon Faransa RFI Ahmad Abba daga gidan yarin da yake birnin Yawunde wanda ya kwashe watanni 29 a gidan kaso amma Ahmad Abba an fara yanke masa shari'a ne na daurin rai da rai kuma daga bisani aka sake yanke masa shari'ar zama a gidan yarin har tsawon shekaru goma sannan kuma a yanzu haka aka sake canja sheka aka bashi watanni 25 a gidan yarin amma yanzu dai ya kwashe watanni 29 ne anda yanzu dai Ahmad Abba ya samu kansa a gidansa bayan ana zarginsa da cewa yana da hannu da kungiyar maharan nan na Boko Haram. Sai kuma jaridan Du Sahel anda ta mana cewar a garin tuburo da ke jihar arewa mai nisa kusa da kan iyakar ƙasar chadi da ƙasar jamhuriyar kamaru a cikin kwanaki goma an yi garkuwa da mutane guda goma an da ake halakanta matsalar da maharan boko haram wanda ake ganin cewa a nan bangaren ne suke cin gashin su babu babbaka za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridan the post Anda ita ma ta ce mana gwamnatin ƙasar kamaru ta yi bikin jana'izan dakarun tsaro da aka kashe a bangaren 'yan awaren ingilishin ƙasar. a birnin yawunde mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum BOA mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da shugaban ƙasa da irin namijin ƙoƙari da ya a arewa maso gabashin Najeriya na yaƙi da abin da mu ya dame mu ya mana wannan magani mun ji daɗi muna yaba masa kuma mun ji daɗin yadda ya tabbatar mana da tsaro a wannan yanki. kuma ga koke na zuwa gare shi kamar yadda ya yaƙi wannan muna so ya yaƙi yunwa don yunwa ita ma babbar bala'i ce a ƙasa saboda in ya yaƙi to ƙasa za ta ci gaba ƙasa za ta zauna lafiya. mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya da Alabi Oye hausa a miƙa min sako na ga lahirin 'yan najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista dangane da samun zama lafiya a najeriya babu shakka mu musulmi da kirista sai mun yi tsaye mun kauda bambancin addini siyasa da kabilanci To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice jiya talata al'ummar kasar Liberia suka kada kuri'ar zaɓar raba gardama ta zaɓen sabon shugaban ƙasar da ke a yammacin Afirka. Fitaccen tsohon ɗan wasan kwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne ke fafata a suka fafata a zaɓen domin mai gurbin shugaban ƙasa Ellen Johnson Sirleaf wadda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu wa'adin da kundin tsarin mulki ya ba ta dama ƙungiyoyi arba'in na 'yan awaren ƙasar siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar rasha za ta shirya a wata mai zuwa ba a birnin soci ba suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da zaman lafiya 'yan awaran dai sun ce rasha na son yin watsi da bukatar ta neman shugaban kasar siriya bashar al-assad ya sauka daga kan mulki kasar masar ta kashe 'yan ta'adda goma sha biyar da suka kai mummunan hari akan wani shingen sojoji da ke zirin sinai a shekara ta uku kisan da aka yi a jiya talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu da ke arewacin birnin alkahira. wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka yi a masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi shida da aka samu da laifin ta'addanci a shekara ta 2015 to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma da la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfila hashim guban da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin mr david baba ya ko makiri ke sallama da ku a huta lafiya